وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور ya kai wannan manzo idan mutanenka sun karyata ka to ka yi haƙuri ba kai ne farkon manzon da mutanensa suka karyata shi ba al'ummomin da suka gabace ka sun karyata manzanninsu kamar adawa da samudawa da mutanen annabi lod amma ga Allah kaɗai ake mayar da al'amurra gaba ɗaya, sai ya halakar da masu ƙaryatawa ya taimaki manzanninsa da muminai.